yau muna sha shida ne ko sha bakwai na'am sha shida ga watan rabi'u tsani ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1400 da arba'in da hudu daidai da eh, sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasinmu na arba'in daidai a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin tafarkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai na babban malami shek Wahid bin Bali Salam Bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu mu tashi a farkon babin da malamin sake da babu ƙiyamu lailatul qadri nan ne sannan nukuda ta farko قيام ليلة القدر أفضل من عبادة ألف, ألف شهر wannan babi malam ya bude shi akan falala da darajar tsayuwa a cikin daren lailatul qadri wato daren iko da kaddara kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala yana fifita yakan zabi wasu wurare ya fifita su akan wasu kamar yadda ya zabi masallacin makka da na madina da na baitul maqdis ya fifita su akan dukkanin sauran masallatai ta fuskar adadin ibada a cikinsu ya zamto ba ɗaya yake ba da inda ba su ba domin ya faɗa cewa sallah a masallacinsa ta madina na madina lada dubu ne sallah a masallacin maka lada dubu ɗari ne to kaga wannan daraja ne da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi waɗannan wurare ya fifita wasu akan wasu kamar yadda ya fifita wasu lokuta akan wasu lokutan nan da faɗinsu ko da gajartarsu in ka ce da faɗinsu da tsayi kamar yadda ya zaɓi watan ramadana ya zamto wata ne zaɓaɓɓe akan sauran watanni kuma ya zaɓi lokuta wanda suke marasa faɗi kamar wanda muka karanta a baya shine ranar juma'a bayan sallar la'asar kafin faduwar rana da kuma wanne da kashi ɗaya na ƙarshen dare kaga waɗannan lokuta ne suke da fifiko da matsayi akan waɗannan hatta a dabbobi Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu akan wasu ta furkan albarka da rashin sa akwai waɗanda suke da halarci na ko sun mutu macin ake akwai waɗanda ake zaɓa a ibada ta musamman da su kamar hadaya kamar layya da makamantansu wanda wannan fifiko ne akan wanda suke irin aladu da makamantan waɗannan to haka Allah subhanahu wata'ala a cikin mutane ma abin haka yake ya zaɓi annabawa da manzanni su fi kowa daraja a cikin mutane a cikinsu su ma fifita wasu akan junansu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din shakundum din cikinsu gaba ɗaya shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa Allah madaukakin sarki yana yin irin waɗannan saboda yalwar rahamansa da jin kansa da sanya yafe ma mutane saboda akwai mutane da yawa waɗanda rayuwarsu ba za ke tsayi ba kuma in aka ce za a bi keke da keke na hisabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa duk wanda aka tsananta masa hisabi to sai an masa azaba man nuqisha al-hisab 'udhiba duk wanda aka ce sai an tsaya ran alkiyama an ba ayyukansa keke da keke ɗaya bayan ɗaya to wannan mutumin ba maka ba zai iya tsira gaban Allah ba ya zai da ni'iman ji da na gani da na lafiya da na kaza duk waɗannan za ka ka tara ibadunka zaka ga ba za su iya biyan su ba to Allah madaukakin sarki kan fifita wasu lokutan ko wasu wuraren ko wasu mutanen saboda zan to an samu albarka da su saboda rufe gibin wancan abin da aka rasa da da kuma wasu waɗanda za su rayu cikin saɓon Allah da ɓarna a ban ƙasa amma daga bisani sai ka ga sun tuba sun koma ga Allah to riskan irin waɗannan ayyuka masu gwaggwaɓen lada sai ya zamto kamar ya tsawaita musu rayuwa ya tafiyar da wancan mummunan aikin da suka yi a baya don Allah ta ce innal hasanati yuzhibna sayi'at. lallai munanan ayyuka lallai kyawawan ayyuka da aka biyo su a bayan munana suna tafiyar da waɗannan munanan da mutum ya yi daga baya shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama ya faɗi dalilai guda goma waɗanda suke janyowa Allah ya kankare ma mutum zunuban zunubansa sanadiyarsa Sheikhatu bintu Muhammad al-Qasim ta yi sharkin waɗannan dalilai guda goma waɗanda muna karanta su a masallacin 'yan majalisu ko Ra’al alhamis insha Allah za mu koma nan kusa ba da jimawa ba to waɗannan abubuwa ne da aka ga dama ne da Allah ta'ala ya bayar saboda mutane a buɗe musu ƙofofin tsira da rahama da za su iya riskan yardan Allah madaukakin sarki daga cikin irin waɗannan damar maki, akwai ranar arafa wanda za mu cin mata a gaba kaɗan cikin karatu a yanzu kuma ga wannan da ke gabanmu ita ce lailatul qadr dacewa da ita shine malam yayi masa take da iyamu lailatul qadr tsayuwa da sallah a cikin daren lailatul qadri afdalu min ibadati alf shahr yafi matsayin lada yafi girman lada a wurin Allah fiye da ibada a dare dubu waɗanda babu lailatul qadri a cikin su sai malai ya bude gaba ɗaya da fadin Allah malaukakin sarki in Allah na magana sai dai kowa ya saurara ai ko shi yasa kawai sai ya ce qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu mun saukar da wannan alkur'ani a cikin daren kadara daren iko anzalnahu mun saukar da shi saukarwa ta gaba ɗaya bai ɗaya wannan sai nuna saukansa zuwa ga baitul izza kenan ila sama'id dunya kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa a cikin tafsirin al-Imam Ibn Kathir idan ka duba zaka gani Qur'ani yana da sauka ne guda biyu saukansa guda biyu saukansa na farko daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza sama'id duniya Allah subhanahu ta'ala a cikin daren Lailatul Qadari ya saukar da shi gaba daya munajjaman zuwa ga wannan wuri sannan ka rinka saukar da shi daya bayan daya sannu a hankali gwargwadon bukata wani abun da dalili wani abun babu dalili wannan shine wanda ya faru a tsawon mene shekara 23 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin su cikin annabta da manzanci wannan saukarwan shine Allah malaukin sarki yake ishara zuwa da shi anan domin ya faɗa wani wuri ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna azwa abinda Allah ya faɗi to dan haka wannan saukan shine sauka na farko qur'ani yana da sauka guda biyu kamar yadda muka faɗa kafirai ma sun kalubalanci annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa me yasa ba a saukar mai da qur'ani jum daya lokaci guda duka a gama komai ba wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida sun musanta sun yi zargin me yasa ba a saukar da qur'ani sauka daya ba sai Allah ta'ala ce kazalik da kuka fada gaskiya ne ba a saukar da shi bai lokaci ɗaya ba ya yi shekara 23 yana sauka amma ku jahilai ne ba ku san hikiman ba daga cikin hikiman kai annon sulasulan don ka amfana shi ne linusabbi ta bihi fu'adak don mu natsar da zuciyanka ne ka san gaskiya muke faɗa maka idan wani abu ya rikice ba su san amsan ba sai su tambaye ka sai mu faɗi amsan sai su ga kuma haka ne idan wani abu zai zo gaba ya faru kafin ya faru sai mu faɗi zai faru kuma su ga ya faru kuma yadda muka ce zai faru dole su daukar cewa kai ɗin nan gaskiya ka faɗa sai dai su amsa wanda da an saukar lokaci ɗaya da sun saukin karyata ƙur'anin kansa misalin wannan yana cikin suratul tauba in ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura wasu sahabbai su tafi su je su wani aiki na daban a matsayin zababbu ashe cikin akwai munafukai waɗanda ba sabai ne na gaske suka rinka zagin annabi sallallahu alaihi da sayyidina abubakar a cikin kalmomin su yayin tafiya wani daga cikin ya yace ina rantsuwa da Allah sai na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa abinda kuka faɗa na ɓatanci ga addini da sauransu kafin su iso wurin manzo Allah sallallahu alaihi sai ga mala'ika Jibril ya sauka yana zuwa ya faɗa mai da gaske ne abinda za a zo a gaya maka sanyi sanyi shi kuma in sun zo ka tambaye su wala in sa'altahum in ma har ka tambaye su ga amsan da za su baka la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab za su ce da kai wallahi tattaunawa muke muna rage nisan tafiya ka san tafiya an ana hira ta fi sauki wa nal'ab kuma wasa muke ina mu ina za gwane mu mu faɗi irin wannan sai Allah ta'ala ce to in sun zo ga amsan da kai kuma zaka ba su la tadir da dai kakku ba Allah wani excuse wani uzuri kad kafartum haqiqa kun kafurta da imanikum alhalin da sunna kuna sahun masu imani har gaba Allah ke cewa afu an ta'ifa in mun yafe ma wasu mutane daga cikin ku ku kwana da sani nu'azzib ta'ifa wallahi sai mun musun ku azab to kaga wannan ya tabbatar ma annabi sallallahu cewa saukan qur'ani sannu a hankali shi ke nuna gaskiyar al'amari wanda da an saukar gaba ɗaya da ba za su yadda ba sai masu ce sihiri ne ko makamantansu to shine faɗin Allah subhanahu a nan kuma ƙur'ani yana sauka kamar yadda muka fada wani lokaci da dalili dalili kan saukar da kan faru wani abu ya faru sai Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani kamar suratul mujadala kaga Allah ta'ala ya bude ta ma da fadin cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya ji maganan wanda take jayayya da kai game da al'amarin mijinta da suka samu sabani kaga dalilin saukanta kenan wannan haulatu bintu sa'laba ita ce dalilin saukan wannan wannan aya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala muta an zo an tambayi annan sulasulan game da jinin al'ada na mata ko hukuncin wurin da jinin ke fita ya mu'amalan maza zai kasance da mata ya ce wa tsalu na ka'anil mahidi ƙulhuwa ada kaga wannan tambaya ne aka ba su abu kuma haka za su gan shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yayi magana akan marayu wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lakum khair suna tambayan ka ya al'amarin marayu yake Allah ya ce gatta al'amarin su ku taimake su shine alkhairi gare ku to da wannan da makamantansu gaba ɗaya su ne abinda malamai suke magana don haka anan da Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadri lallai mu mun saukar da shi yana nunin Alƙur'ani. a cikin lailatul qadri saukarwa ta farko wa ma kama ma lailatul qadri me ya sanar da kai abin da ake nufi da daren iko Allah subhanahu wa ta'ala a can da yace inna lallai mu yana faɗin haka saboda girmama al'amarin ne littani sha'ani dan ya nuna girman isansa Allah ta'ala kan amfani da nuna isa ya amfani da eh, abin nan na jami ba na ɗaiɗaiku ba kamar ya ce ni ne kaza a dukkan wurin abin da ya shafi kauniya ba shari'a ba a irin wannan wurin Allah ta'ala na faɗa inna na zanna zikira wa inna lahu lahafizun inna na narithul arda wa man alaiha. wa ilaina yurja wannan saboda girmamawa amma duk wurin da ya shafi bautarwa Allah zai zai umarni da bautar da bayi to zaka ji ya ce innani ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri in dai shari'a ce za a sa doka to Allah bai hada kowa da wani aji. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma zaka ga wawul aqafi da ake yi na hada wane da wane manzala sallallahu alaihi wa sallam idan abu ya shafi shari'a to daidai yake ka hada shi da Allah ɗauki sarki babu matsala amma idan ya shafi abu na kauniya na iko na sawa a yi ko halitta ko makamantansu to Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kansa yana hani akan hada shi da Allah a cikin irin wannan Allah ta'ala ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul kun ga nan Allah ya hada Allah da manzon ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzo biyayya shi ma saboda duk wanda ya manzo biyayya waye ma biyayya Allah a gaba ya ce ah, man yuti'ir rasula a ata Allah to kaga wannan wawul aqafi ta wurin shari'a daidai ne amma duk inda ya shafi wani abu da ke shafan azurtawa ko kashewa ko rayawa wannan ana keɓance Allah ne shi kaɗai da shi wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in sha Allahu wa shi'ita idan Allah ya so ka so kaga ya haɗa su kunnin doki sun yi daidai wa daida sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fushi yace qul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya ga dama shi kadai ataj'alani lillahi nidda zaka sanya ni kishiya ne ga Allah wannan haramun ne aikin ka kun ga wannan yana daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gida ya ga mata suna buga dindifa suna kidan kwariya kun sa a shari'a ya halasta mata su kidan ƙwarya idan suna sha'ani amma da sharaɗin ne ya zanto su su kaɗai ne babu wani namiji da zai cakuɗi ɗiniya da su ne a ciki na biyu ya zanto ba kalmomin batsa da fitsara suke faɗi ba Allah sallallahu alaihi musulunci ya shar'anta mata ya halasta musu wannan ba laifi bane to suna irin wannan bikin sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ita ɗaya daga cikin zabiyar da ke kiɗa musu ƙwariya suna jin motsinsa sai suka yi firgigim za su watsi kafin su gama watsewa annan sulasula ya shigo ita wacce zabiyar ta riga ta baje jiki sai kiɗa ta ke. manzala fulafula na isowa ya kalle su sai kau da kai ya kama hanyar sasan shi kama hanyar sasan shi ba tare da ya canza fuska ko ya faɗa ba yana nuna sunna ce wadda ta tabbatar da abin da suke domin ba a taɓa saba mishi bai hani a kai ba ganin haka ai sai ta ƙara ma ƙwarya zaƙi kawai ta kai jama'a ku fito misali ta ce wa fina rasulillahi kai taron ma ya ƙara armashi ga annabi a cikinmu kariyar rainin waye kun banci magana wai ga annabi ma a cikinmu annan sulasulan sai murmushi da ta faɗi haka kun gaba ta saba ma Allah ba ke amma da ta ce wa ya alamu ma fi gadin kuma annabin nan ma ya san me zai faru gobe har sai jiyo da murtukakkiyar fuska ce ke shiga taitayinki wala ya'lam ma fi gadin illallah? ba wanda sai gaya maka bai zai faru gobe in ba Allah alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada annabi sallallahu alaihi wasallam ke dai ki ji da bikinki amma kika shiga ta shari'a to za fa ki ji ba dadi to kun ga wannan yana daga cikin abubuwan da kenan za mu fahimta akan iko na Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawansa Allah ta'ala ya ce wa ma ma lailatul qadri me ya sanar da kai abinda ake ce ma lailatul qadri daren iko wannan dan a ja hankalinka ka gane daraja abin da za a gaya maka menene darajar da albarkan lailatul qadri daren iko daren kadaran nan hairun ita tafi alkhairi min alfi shahrin fiye da watanni dubu waɗanda babu lailatul qadri a ciki daga cikin abin da ya yasa take da wannan daraja tanazzalul mala'ikatu mala'iku tanazzalu suna sassauka su ko mala'iku ba sa sauka sai idan akwai rahama a wuri in ka ji an ce wa humul mala'ika mala'iku sun kewaye su kamar nan da muke zaune in Allah ya yarda yanzu haka mala'iku na kewaye da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala ko wasu mutane ba su taɓa haɗuwa a ɗaya daga cikin gidajen Allah a ban ƙasa ba suna karanta littafin Allah suna darasin fahimtar Ƙur'ani ko sunna a tsakaninsu ba ce mala'iku sun kewaye su wa ghashiyatuhumur rahma rahama ta lullube su gaba ɗaya su kuma Allah ya ambace su a cikin dandazon mala'ikun da suke tare da shi ya Allah ka sa a yanzu haka mun dace da wannan hadisi shine Allah ta'ala ya ce mala'iku suna sassauka saboda albarkan da ke cikin wannan dare din warruh da shi kwamandan mala'ikun gaba ɗaya shine mala'ika jibril shine a ruh "Na nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin da mala'ika jibril kaga kenan taro ya kai taro tunda har mala'ika jibril zai sauka shi fa shike sauko da wahayi idan mala'ika jibril zai sauko da wahayi daga sama hadisi ya tabbatar da cewa mala'iku zubar da su suke su sujada idan zai wuce da wahayi ba sa iya ɗagawa sai in ya riga gama sauke ma annabin da aka aike shi zuwa gare shi tun daga annabi adam har zuwa shayabo sallallahu alaihi wasallam shi yake saukar da wahayi sai in yana komawa ne hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum sai mala'iku ce da shi mai ubangijin ku ya faɗa ne ya jibril Ya ce qala al Allah ya faɗi gaskiya ku dai ku bi shi karfiwa abin ya fi karfin ai muku bayani da kalma daya is beyond explanation ku dai ku ji tsoron Allah ku yi da'a kuma wallahi kar ku saba ni an fahimta ko to shine ana Allah ta'ala cewa ruh da mala'ika jibril Allah ya faɗi mala'ika jibril saboda girmansa mun sha faɗan hadisin qarn hadisin da Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi bayanin yanda ake cire rayukan mutane da yanda za a yi busan kaho kowa ya mutu da yanda za a yi na ƙasa su mutu na sama su mutu hamalatul ash su mutu har a zo kan ya rage daga malakul maut sai shi mala'ika jibril shi wanda ake aikawa ya ɗauko rayukan sai kuma kwamandan su gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya ce da shi falyamus jibril shi ma mala'ika jibril ɗauko ransa duk waɗanda yake kwaso rayukansu tiriliyan kila ko abin da ya fi haka ma daga ban ƙasa bai taɓa girgiza don Allah ya ce ɗauko ran wani ba bai taɓa girgiza amma cewa ya ɗauki ran mala'ika jibril sai ya ja da baya ce ya rab ya ubangiji a ya haka zai ce yanzu dama akwai inda za a zo shi ma zai tsaya mala'ika jibril abin zai shafe shi da Allah ta ce da shi uskut ja bakin ka kai shiru huwa khalqin min khalqi shi halitta ne daga halittuna khalaqtuhu lima ra'ay na halitta shi da abin ka gani in raya in ba daman ai bauta ko ai sabo in kashe in tayar in hisabi in ba da makoma ga kowa to anan ne malamai suka ce malaika jibril yana da fukafukai suka ce biyu ko biyu suka ce shida, amma sun ittifakin da kowane fuffuke ɗaya zai iya halaka duniya da abin da ke cikinta. ta yanda ka san zaka daki kwai da tafin hannunka ya ruguje to zai iya ma duniya haka bakin ko daya haka malaika jibril yake to idan ya zo zai ja da bayan sujada sai a zara ran shagar kashin al'arshi to kaga wannan daukakawa da Allah malaukakin sarki ya yi mishi da ambatansa ya nuna cewa Allah ta'ala ya yabe shi da tsananin biyayya ya kuma yabe shi da aminci baya ha'inci dan ya ce muta'in samma amin shine malaika jibril to zai fa ba zai taba saukowa ba sai a daren lailatul qadar kai ko idan malaika jibril zai sauko malam ai ka san insha Allah an haye Allah ta'ala ya ce dukkan wannan zai faru ne fiha a cikin daren lailatul qadari bi idni rabbihim da umarnin ubangijinsu min kulle amrin daga dukkan wani al'amari wanda wannan al'amari shine abin da zai zo wato min kulli amri na daga dukkan wani al'amari na aminci wasu malamai suka ce kuɓuta ta yadda shaidan ba zai samu iko akan mutum ba ballan tana ya cutar da shi dukkan wani al'amari za a zartar da shi a cikin wannan dare wane zai mulki kaza wane zai nasara kaza wane zai mutu rana kaza wane zai kaza wane an zartar an gama duk wani al'amari kasuwan wane zai tashi na wane zai ɗaga wani da ke jinya zai warke wani kuma na ajali duk Allah ta'ala ce salamun biya aminci ya tabbata gare ta wasu malaman ka ce ita ce ma amincin kanta za a yi ta samu a yi ta yanta daga wuta a yi ta azurtawa a yi ta ɗauɗauka a yi ta kankara zunubai hatta matsala matsala'il har zuwa ke ketowar alfijir idan alfijir ya fito to daga nan fashi nan. al'amari ya sauya gaba ɗaya sai mai tsawon fana sai mai tsawon fana sai wanda aka kirga da shi yanzu ko a yanzu ba muna da wata hudu gaba kafin ramadana ba wai ga baya kaɗan ka gani mutane nawa aka rufe da kai ga ladani ba gobiri na da ana ɗaga a ba da dama da Allah ce a bashi ta kiran sallan hasai bai amma ya kira ta ƙarshen ramadanan sai ya gawo saurani da kai mu ma wata rana za a rufe babin mu kuma an gama za a rufe nawa za a rufe naka abin da zai saura kawai ayyukan ka ne me ka shuka me ka tara me ka yi to shi ke wanda za su yi ma wannan tambayan ba jinsin ka ba ba su ma san ka ba ba 'yan ƙasanku ba ne ba ma halittar ku ɗaya ayyuka su za su tabbatar Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi wannan shine abin da wannan sura ta ta kunsa ku yan uwa musulmi ta yanda za mu fahimci girman daren lailatul qadar kenan wannan darajar da falalan malamai suka ce a masallatai yake sauka kun fahimta ko kace wannan darajar da albarkan da Allah ke saukarwa a lailatul qadar a masallatai yayi suna sauka ne a masallatai a wurin tarawihi da qiyamul laili da mutane suke to waɗannan lokuta sai ya zamto in Allah ya maka tsawon rai ka halarci Ramadana to ka sani waɗannan ibadu ba abun wasa ne. kuma yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo sallah ake cewa sallu salatal muwaddi' kai sallah irin sallan mai ban kwana wanda daga nan bai ƙara wata sallah a gaba face shi an masa sallah to haka ya kamata ka ɗauki dukkan ayyukan da'a duk wani aikin ɗa'a da za ka yi in ka zo yin sa ka ɗauka daga wannan ba za ka ƙara yin wani ba wannan zai taimake ka ka daure ka yi da yawa kuma zai taimake ka ka daure ka inganta abin da za ka aikata Allah ka sa mu dace to don haka dai malamai suka ce karkashin wannan sura za mu fahimci alkur'ani ya sauka sauka ɗaya a cikin darasul kadar zuwa saman duniya kamar yadda muka yi bayani sannan ibada a cikin darasul kadari shi yafi fi falala fiye da watanni duk wanda babu lalatul kadari a cikin ta na uku shine mun fahimci girman daren lailatul qadari ta yanda mala'iku suke sauka a cikin ta kuma ake samun aminci ga waɗanda suke masallatai har zuwa lokacin da alfijir zai to. Allah ka sa muna da rabon na wannan shekara da na baɗin baɗaɗe har gaba babi na biyu malai masake da babu ƙiyamu lailatul qadri ghufranin lizunubi almutaqaddima babun da zai magana akan haka ne take yake duk wanda ya tsayu ya tsallaci daren lailatul qadari zai samu kankaran zunubai na abubuwan da suka gabata na laifukan ka sai da Allah ya gafarta baya to bala ka tozarta a gaba wani karamci na Allah madaukakin sarki shine idan ya fushi yana iya ya haƙura yarda amma idan ya yarda kuma baya fushi yardan Allah so ɗaya ne idan ka samu kai abin da Allah yadda da kai in dai ya yarda da kai din to ba za ka tabe ba kuma an gama ba zai barka ka je ka halaka amma za ka iya laifi ya ce wa anibu ila rabbikum ku da wurin ubangijinku akwai gafara za a yi muku ku miƙa wuya za a yafe muku ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna dan kuna laifi ku matso inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na yafa zunuban kwatan su gaba ɗaya. wani zai ce hajja kaza innahu huwal ghafurur rahim lalle shi mai tsananin gabara ne mai tsananin jin kai hajja shi wanda kake ga ya girmama ne za a iya yafe shi ba wata tsaya ce subhanahu ta'ala Allah mun gode maka da kai mu musulmi Allah ka raya mu a musulunci Allah ka kashe mu da imani Allah ka tashe mu da imani to kaga wannan abun farin ciki shi ya sa karatun addini yake da daɗi. in rayuwa ta ma zafi sai ka ji wannan sai ka tuna wannan sai ka ji ka haƙura sai ka ji ka haƙura inda ya kana da wannan tagomashin to don ka rasa wani abu na duniya ya a yi ba ne babu daɗi kwarai da gaske amma sanin kana da wannan ya kamata ya danna damuwarka don ka rasa wancan mai karewa ma indakum yanfad wa ma indallahi baki. abin da ke wurin ku karewa yake ko an baka an baka yi ta loda maka wata rana sai rayuwarka ta kare ko akwai arzikin sai rayuwar ta kare ya za ta yi to laka sallama kana ji kana gani ka tsallake ka tafi ko ba ka bani to amma abin da ke wurin Allah shi zai karewa ba za ka tsufa ba ba za ma ka gaji ba arzikin kuma gashi nan har illa ma sha Allah Allah ka taimake mu mala yace fi sahihaini hadisi ya inganta cikin al bukhari da sahihu muslim an abi hurairata daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi sallam. daga manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ƙala ya ce man ƙama lailatul qadri duk wanda ya tsaye yana mai sallah a daren lailatul qadri imanan wanda ya zamto yayi wannan imanan ai ma'ana tasdiqan bi wujubihi ya yadda cewa wajibi ne a tsayi a yi Allah sallah ya yarda a zuciyar shi lallai Allah shi ne wanda za a yi masalla kuma ya cancanci haka wahtisaban sannan kuma yana mai neman ladansa a wurin Allah ya tsaya ya yarda Allah ya ce a yi sannan kuma Allah kaɗai yake nema ya biya shi ba yana neman suna a wurin mutane ba ko wani ya ce bari mai tilawa mai dakali a ramadanan nan za a gane lalle mun sha tilawa dan wa musulmi akwai musabaka a lahira ka tanaji tilawarka ta hawa gidan aljanna manzala sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin mu'aza yake cewa ran alkiyama za a tadda yan aljanna za su tadda aljanna ya Allah ka sa muna cikin su za su tadda aljanna bene ce ga tanan daraja amma babu siyakin ba matakalan hawa sai a ce ikra kowa ya karanta qur'ani wartaqi ka hau <laughs> matakalan hawan ayoyin alqur'ani fa inna akhiru manzilati gidanka na ƙarshe matsayinka inda akhiru ayatin taqra ayarka ta ƙarshe gidanka na ƙarshe to ka ko ga wannan musabaka ko ba danja dole a yi ta ko ba ka bane suwa ke danda danjan mala'iku sun fi ka sani ba coge balle ka ce dan national ice jihar mu ɗayan ɗaga mun kafa a'a adalai ne za su yi alƙalanci haka za a rinka hawa ƙarshen matsayin mutum ƙarshen da zai tsaya da ka tsaya an buɗe ma aljanna sai ka ɗauka ka fi kowa cinyewa aljanna wanda ku ban labarin wanda ke da sattin ɗaurarru a ƙasa aika fa'ulai kama allazina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin waɗannan su ne escort ɗin annabawa annabawa na full su suna sauke nasu don girmama haka za ka ba annabin Allah ai zuciyar da ba kirji kwanko mana zuciyar da ba ƙur'ani kwanko gidan da ba ƙur'ani kango tun da kaga Allah ya zaɓi annan sulasula ya ba shi ƙur'ani to Allah bai so wani abu ya fa’al alƙur'ani Allah bai so wani abu ya alƙur'ani da ya so wani abu ya ba alqur'ani da shi zaka ga an ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana sauke qur'ani aka ce ya shafe dukkan sauran dukkan sauran ya shafe su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaman yanda annabin ya shafe sauran dan ya ga sayyidina Umar yana karanta wani sashi na at-taura ko injila yana cewa wannan maganan fa kaga da gaskiya suna faɗin gaskiya a cikin ta amma sai sabai suka ce ya kai Umar ba za ka kalli fuskar Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ina juyowa na kalli Allah sulasulan sai na gaya murtuke fuska sai ce da shi ya umar lauka na akhi musa hayyan ma ya ahu illa tibai inda a ce ɗan uwana annabi musa yana raye na zo wallahi ba abin da zai wadatar da shi ya samu rahamar Allah sai idan ya mun biyayya kun ga annabin ya shafe sauran annabawa haka littafin shi ya shafa sauran littafin jama'a mun fahimci wannan to saboda haka wannan shine abin da za mu fahimta da wahtisaban dan neman lada a wurin Allah kar kuma wannan ya sa mutane su zama maruwata saboda an ce ai komai dan Allah limami yazo ya ta musallan tarawih ya ta musu tahajjudi su hau motoci masu kyau su yanka kaji su sha madara a cikin su bashi yana bude baki da garin rogo ba ku girmama Allah ba ku girmama Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace baya tare da mu kowaye shi duk wanda zai girmama dattijo mai furfura da madahaddacin alqur'ani waɗannan biyu in dai baka girmama su baka annabi sallallahu alaihi yace baya mu tare da shi ka ga mutum dattijo da furfura a tare da shi baka girmama shi ba to annabi sallallahu alaihi yace baka tare da shi na biyu yace wanda ka ga mahaddacin qur'ani ma'abucin qur'ani baka girmama shi ba to baka tare da annabi shi yasa da wannan muke kira ga musamman waɗanda Allah ya ba su kumban susa da ma wanda za su iya haɗuwa su ta hau mu gama kai kawo ni in kawo ya kamata masu muku hidima a masallatai ko ba a ramadana ba ko ba a ramadana ba ballanta na a ramadan wallahi kamata ya koyi musu cefanen da har bayan sallah ba za su nemi komai ba wanda zai zo kira maka sallah so biyar a rana so biyar a rana malam ko aikin duniya ka ɗauke shi dai ya cika maka wannan alƙawarin ai bai kamata ka manta da shi ya kamata yadda gwamnati take ma ma'aikatanta fansho da garatuki to wuraren ibadu ya kamata a kula da irin waɗannan mutane a yi musu haka masu gadin makabarci ga nan ya ga mutum tun da ƙuruciyan shi da arzasuwa shi ake kira wani karfe ukun dare za a kira shi karfe ukun dare a fitar da shi ya je ya fara haƙin kabari tun bayan asubahi amma bai da abin da ya aishi za su sha kofa da kosai da safiya a gidansa kuma ana zuwa wurin ka gama sa danyin boyel da manyan motoci dan aka wai dai a sa hula a tarwatsi a tafi a haka yau da zai ja da baya ce ba zai yi ba ba wanda zai iya cikin mutane wanda zai iya to kaga wannan yana daga cikin mutunta addini mutunta masu addini na daga cikin abin da ke sa waɗanda ba mu ba suke kyamata suke sukan addinin suke suka a ciki kuma duk da ba don su ake yi ba amma dai akwai abun dubawa a ciki akwai abubuwan duba kwarai da gaske wannan kamata ya yi duk masallacin da akwai limani waɗannan mutanen masallacin tun daga su su iya tunanin da ladani ya za a yi wallahi ko yana da wadata a yi mishi ballaci na wannan lokacin wajen kaga mutum sharshar shi kenan a kila da ya fi ka wadatar zuci amma ba lalle ne ya fi ka wadata ba asali to akwai bukatan duba irin waɗannan masu mu da Allah ya ba su rufin asiri ga wurin da Allah ke so ku ba da dukiyar ka ɗauki nauyin wani ladani yana da 'ya'ya ya haihu suna zuwa makaranta yanda naka suke so su yi ilimi mai kyau rike nashi mana a wurin Allah fa wallahi kila sai ka shiga aljanna sanadiyar hidimta mishi ba naka 'ya'yan ba saboda zai maka addu'a duk wanda ka yana hidimta ma masallaci to da alaman zai shiga inuwa al'arshiran alkiyama kowane ne shi da annabi sallallahu ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allikun bil masaji mutumin da zuciyarsa tara kai da ne da masallatayya ballantana yanzu an ce za a canza kuɗi duk an tsorata malam kaga ana fito da kuɗi kai ka rasa ashe dama akwai irin waɗannan aban kasa kuma akwai mutum ya haka ƙasa ya cusa kuɗi kamar yadda ake zuba haƙi yana ɓoye da su yanzu ana ta neman kai da su daga mai neman manoma su karɓa su sai taki wani taki za su je an gama damina ba kuɗi a su duk haƙi suka sa a rumbu ba su da kuɗi har yake yana mu abin da ya kamata ka yi shi ne, idan Allah ya sa a baya kai kuskure yanzu ka gode ma Allah tun da har wannan fitinar ta zo kana raye kuma kana musulmi ba mutuwa lahira kai za a yi ma hisabi waɗannan kuɗaɗen ba sai ka ɗibe su wanda ka san da ka yi ƙauran zakka a ciki da Allah ya ce ka ba da miliyan ɗari biyu zakka ka fitar da miliyan sha uku ɗin da aka yi galgala aka ba mutane ka buga lissafi ka fitar da su cikin dare ka nemi waɗanda za a ƙunƙunsa a ba su su ma su lallasa su yi maka addu'a su lallasa su yi ma addu'a musamman talakan arewa wanda yake gaɓo mara yau kana ɗan bashi wallahi zai fara ma addu'a addu'o'i za ka sha sosai kuma Allah ya so zai yafe maka in Allah so zai yafe maka ko ka samu masallatayya ka rabar ka bada ba janareto a masallaci ka sai mi kano mai rai da lafiya ka ce a sai siminti a faɗaɗa tunda dai Allah ya kaddara abin da ya faru ya faru to ka dogara ga Allah ka taimaki bayan Allah da su ka duba dangi wane ne kai in fitowa fili za kai ka nuna musu ba aibi ba ne in ka tuba Allah zai amshi tubanka Allah zai amshi tubanka ba laifi ba ne ka tausaya ka ba waɗanda suke mabukata danginka ga nan babu wanda bai da talaka a dangin shi babu shi babu wanda bai da talaka a dangin shi na yan uwanka ga su can a ƙauye kafansu duk so suna ta noma kai ka shaƙe waɗannan kuɗaɗe addu'an mutum ɗayansu kuma kila Allah yana amsa ba ka sani ba saboda bai cin haram sai ka taimaka musu ka roƙi Allah kuma ya yafe maka saura abin da kai kai ta istighfari sannan ka sani wannan bai nuna gaba ba za ka samu arziki ba wannan bai nuna gaba za ka samu inda za ka kyautata wallahi sai ka gama wannan abin da ake tsoratawan kila shine hanyar arzikin ka kai masa'ibu qaumin inda qaumin masalihu duk lokacin da ka ji sun shiga tashin hankali to wannan tashin hankali da suka shiga ya janyo musu kwanciyar hankali nayi mamaki lokacin da jirgi ya faɗi don su manyan sojoji a ƙasar nan kun san lokacin da jirgi na ƙarshe da ya faɗi da manyan sojoji wasu ka sa a cikin ɗin suna ta jaji suna alhini suna kaza kawai ba a jima ba kuma sai na ga suna murna sun cire hoton waɗancan zafin sun sa na wani matashi Ne ke faruwa suka ce ai kujerar wani da ya faɗi ne aka ba kanina shikenan yanzu kuma sun daina kuka sun koma dariya wa annahu huwa haka wa abuka. to kaga wannan ashe shi ke nuna maka ba a iya maɗan dan adam kawai kai ƙoƙari kai ma Allah yi ƙoƙari Allah yadda da kai Allah ka lausa su zuka kanmu ka sa mu gane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda ya tsaya da lailatul qadari yana mai imani da cewa Allah ne wajabta haka yana kuma neman ladansa a wurin Allah manaukakin sarki abinda zai faru da shi shi ne gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na kananan zunubansa in karanta wannan a baya ko yawa kada wani ya ce a to bari ya kwashi dukiyar jama'a ya jira laifin kadari kananan ta alladhina yatanibuna kaba'ira al-ithmi Allah ya siffanta mu'mini suna nisanta manyan zunubai Allah ya kama dace wa man sama ramadana haka wanda ya azumci san kuma wanda ya azumci watan ramadana imanan shi ma yana mai yadda da gaskata Allah ne ya wajabta amine a azumci watan hisaban kuma yana neman ladansa a wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa Allah ka sa muna da tsawon ran ganin Ramadana ko mu amfana da shi malamai suka ce anan da mu gane mai darajar dalalatul qadar kuma cewa ita dalili ne na gafarta zunubai to ina a ina ke samun dalalatul qadari na'am a watan ramadan na yadda a watan ramadanan ba goman ƙarshe haka ne ko tana goman ƙarshe a goman ƙarshen ba a mara a maran ba dare daren nawa annan sulafula ya ce an zai fada sai aka sai aka mantar da shi kai ka ce saboda yan najeriya ka mantar da shi mala ai da ka ga buga shirkot ba ka ganin mu ran ai daga mazaran Juma za ka gane mala an shiri ta rai liman zai fara kuɗi ba ba wuce sahu biyar a masallaci kafin ya idar ana fara ikama sai ga hakan titi dun muni ana gama farar shi kenan knockout kowa ya wace to malamai sun yi maganganu da yawa wasu ma suna ɗaukan inna an zalla fi lailatul qadri lailatul qadri ku ɗauka ku kirga haruffan ku gani lailat lailatul qadri lamun harafi ya'un labun ta'un alif lam qaf dal ra tara ko to suka ce in ka hada kullu lissafin da suke bugawa sai baka wajen ra 27 <laughs> akwai masu irin waɗannan lissafin sannan aka yi fahrenheit 11 wancan na na su na abin harin da aka yi ma abin nan september 11 wasu ka ce ai da allah ce fanhara bihi fi da jahannama a suratul tauba aya ta kaza kuma benan shi ma hawa na kaza ne duk ai ma lissafi sai kaga wai jam'ur sunan layin ma kansa <laughs> waɗannan gaskiya Allah bai saukar da Qur'ani saboda wannan ba Allah ya saukar da Qur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dan kai tunanin tuntuntunin ma'anoninsa ka fa'arantu kuma ka karanta shi wal qad yassanna al-qur'ana lidhikri wa hal min mudakkir wa an atlu al duk sune inda Allah ya fada to da haka dai a takaice lailatul qadari tana mene tana karshen dare tana goman karshe malamai suka ce tana cikin mara wasu daga sun sabai ma suka ce daren 27 to amma dai abin sani ne, wato malam da an ce an ga wata ko ko ka dauke wuta wallahi ka cusa tam ka dage kai ta ta aiki kai ta ta aiki ka gane ta baka gane ta ba ka zige baka da kes in dai ka san ka raya ramadana ai ka gama magana ko ba haka bane ka gama magana in ka raya ramadana an in ta fito a hantsin safiyanta Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahih muslim hasken ta yakan yi haske amma bai zafi ana ganewa in yau ne da ran qadari to ranar da za ta fito gobe za ka ganta ba ta da damuwa da yawa ga ta nan ta haske amma ba ta da wannan fasfasan bai ta da hankali to duk irin waɗannan dai kai kirda doka dace shi ya yafi fiye da ka matsa sai ka je abin da ba lallai ba muna itikafi ban ta amintawa ga malam kila ba san ko shekaran zaka iya tunawa ba akai agwani yana qiyamul laili ana tsammanin nan ne lailatul qadar ya dage ma yana abin nan kawai sai ya <laughs> ga ya yanke sallah ya koma ya ja mayafi <laughs> kace kai lafiya ce ba ita bane na ce ban gane bai ce ba ita ba ne ne ba ita ba ya ce daren na ce wa gaya ma ce na ji kare ya haushi a cikin kwatar <laughs> wai ya ji haushin kare ka halitta abu ka hana shi kuka haƙi sabilin layi <laughs> masu cewa za a kare ba zai haushi ba wata gari za a ga bishiya ta juye ai kana ganin bishiya ta juye wallahi kiyama ta tsaye la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un an dai kaga bishiya upside down wallahi ba za ka koma gida ba malam sai dai kai gaba lokacin yayi to Allah ka taimake mu wallahi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi ya fada mana wannan ko gafara ne ga zunubai kamar yadda shi ma wancan sallan darajatul qadar ɗaya kan zanto gafara ga zunubai Malam ce babu ƙiyamun ramadan Allah ka isar da mu watan ramadan babin da zai magana a kan tsayuwar ramadan in an ce kiyamun ramadan shine yin tarawihi da tahajjudi a lokacin tarawihi kai tarawihi a lokacin tahajjudi kai tahajjudi hadisi yana cikin silsilata hadisi sahiha na malam Muhammad Nasiruddin Albani duk wanda inda ake sauki alqur'ani a watan ramadana mala'iku 70 suke sauka a wurin inda a watan ramadana to kaga wannan yana nuna falala da darajar masallatan da ake saukan alqur'ani mun gane ko sannan kuma baya nuna waɗanda ba su sauka alƙur'ani ko ba su dace da alkhairi ba imamu ahmad ya kawo hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu darda ɗaya daga cikin sahabban sallallahu ko abi zari ba zan iya tunawa ba da annabi sallallahu ya musu sallah ya idar suka ce ina ma da ka nauya ya mu har ƙarshen dare sai alfijir ya fito sai ya ce a'a ai duk wanda yayi sallan tarawihi wanda muke ce ma asham tare da liman hatta yansari halliman ya sallame halliman ya gama walan yansari shi bai juya ya tafi ba an fara da shi an gama da shi yace kutiba lahu baqiyatu lailati za a rubuta masa sauran daren duka yana sallah har sai alfijir ya fito ko da ya koma ya buɗe rumfan kasuwansa to kun ga wannan ya nuna ko da dai alamtara zuwa nasu za a yi to a kyautata a dai yi sallah saboda kar a ce mutane dole kuma sai sun yi sauka ba kowa ne zai iya wani yana da lalura ta rashin lafiya a jikin shi wani yana da ɗawainiya na jama'a a kan shi ko da haƙoƙi waɗanda in ya tsaya sai ya yi wannan sallar to jama'a da za su cutu kuma su ta'azzara suna da yawa wanda kuma ya je ya biya musu wannan buƙatar tashi ta fi sallar shi shi kaɗai ta tarawi ina fata mu fahimci wannan karatun to don haka shari'a dai ta buɗe ƙofofin duka biyu duk wanda ka ɗauka ya yi idan za ka yi sauka ku ne yan first class yan bip ya yi kyau kuna da duk mala'iku dubu saba'in wannan daidai ne jamu tafi kar ku yi rauni sannan in ka ga wanda ya kasa kai inda kake to ka sani shi ma yana da daraja a wurin Allah shi ma yana da lada ana rubuta mai lada har ƙarshen dare amma da sharaɗi bai yanke ba da sharaɗi bai mene ba kun san dalilin da yasa na wannan tambayan saboda galibin yanzu ƙwallon kafa wannan gasan ƙwallon a ramadan ake sa su wasu na cin karo da ramadan sai an yi hudu sai ka ji an ce tuwa wasa ce zafi ko to in baka wasa ba sai shede maka wasa da wannan ibada ka je can ka taso da takaici na kuma ba lada ko kuma a kenan kaga an yi bawon bawon karatun dan kama to don haka dai tsayuwar ramadana da raya shi da sallah uwa musulmi koyarwa ne na annabin musallallahu alaihi wa Allah kuma ya sa muna da rabo mala ce qiyamu ramadana kafiru dhunub tsayuwan watan ramadana sallah a ciki na tarawihi ko tahajjudi yana kankara zunubai as-sadiqa wanda suka gabata illa al-kaba'ir to kun ga fashin bakin na bayan can face wanda suke manya-manyan zunubai haka ne ko su manyan zunuban nan fatahtaju ila tauba suna bukata zuwa ga mutum ya tuba zuwa ga Allah ina fata kuna da wannan wurin da na karanta mala ce fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da sahih muslim an abi hurairata daga abi hurairah Allah ya kara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce man qama ramadana duk wanda ya tsayo a watan ramadana ya tsaye da watan ramadana imanan yana mai gaskata wajabcin ramadana daga wurin Allah wa hisaban kuma yana neman Allah ya bashi ladan azumin da ya da ibadan da ke cikinta to abinda Allah zai masa shine gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa in ku Allah ya gafarta wanda ya gabata insha Allah gaba za ta yi kyau Allah ka taimake mu to dan haka nan a ƙalal khattabi yana ciki? na'am? warawa muslim ana bi hurairata ko wa fi riwayatin li muslim ana bi hurairata annan sulat idan ja a sha ramadana kaman ba ni da shi ana warawa muslimun kace in gani da Allah afwan روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس صلوا لي قداد مكي تكان دريد يني والجمعة إلى الجمعة da kuma wancan Asalawatul salawatul khams tsakanin asuba zuwa azhar daga azhar zuwa al'asar haka har zuwa ƙarshe wal jumu'ati ila al da mutumin da ya samu sallan juma'a zuwa wata juma'a wa ramadan ila ramadan da idda kuma azumin ramazana zuwa ramadana mukaffiratun ba bainahunna suna kankare zunuban da ke tsakaninsu idan sanabal kaba'ira idan mutum ya nisanci manyan zunubi gashi shi ne ko na LCC. to wannan shi ne abinda malam ya kawo a wannan kenan sannan sai ya ce mene ƙalal khattabi ko khattabi Allah ya masa rahama ya ce ƙauluhu fada annan sulasulan da ya ce imanan ihtisaban kana mai imani da neman lada ai abin da yake nufi shine niyyatun azima ya zamto mutum ya niyyatu kuma ya himmatu akan yin azumi din wa huwa an yasumahu ala wajhi tasdiq Shi ne zamto mutum ya azumci watan ta hanyar kaskatawa shi ne imanin din war da kuma kudayin fi sawabihi wurin ladansa shine din. wannan batun nafs bidalik yana mai daɗin rai a cikin haka yana jin daɗi a ransa zai jin an matsa mishi kamar yadda muka shafa la da fada da an ga wadda an kusa ramadana sai su nemi visa daga ƙasar nan ba su ƙara dawa ba sai bayan azumi har yanzu suna nan da yawa su ba sa azumi ba za su iya kawai an matsa musu irin mutanen da da za a ba su zaɓi ba za su fito a musulunci ba ke kuma irin waɗanda da an samu kafa za su taimaki kafirai akan musulmi yasa da kaga wanda ke kin addini ka kiyaye shi in ka ga mutum na kin addini shirya Allah sallallahu alaihi wasallam ko yi a hankali da wannan mutum wallahi dafi ne a cikin al'umma zai iya sai da ku ya ba da ku ya halaka na taɓa wani tunani ɗaya a ƙasar nan da aka zo ana tauni rikici da na siyasa da sauran shugabanci kaza kaza a ce wane yayi kaza gwamna kaza waye da sauransu sai na je na bi biography din duk waɗanda ake hayaniya a kan wallahi da yawan su missionary school su kai da yawan su missionary school su kai makarantun arna suka raine su sai za a yi sai dai haƙora shekara talatin da biyu a bakin shi ya canza ai sai abin da Allah sai dai ku yi haƙuri kawai ku gina naku sai dai ku yi haƙuri amma zai wahalan gaske saboda akan abin da ya rayu kenan man asha ala shan mitalai duk wanda ya rayu kan wani abu in ba taimako Allah ba kai yake mutuwa wa man mata ala shay duk wanda ya mutu kan wani abu wai ta alai ta an tashi shi akai shi ta an tashi mutum akai to duk in ka ji mutum na abu ka bi asalin sa ka gani akwai wanda in ya ginu kan abu ba za ka iya canza shi ba za ka iya canza shi ba sai dai inda yake da alkhairi ka amfana da alkhairi inda yake da sharri ka nemi tsari har Allah ya kawo sauyin da za a samu a iya samu fahimtar wannan zai taimaka mana wurin rage wata hayaniya Dosin rikice-rikice da sanin makamin mutum karka yadda ka zauna da mutane baka karantar halayyarsu karka yadda ba daidai ba ne duk yadda mutane suka karinka fahimtar halayyarsu zai sauƙaƙe maka iya mu'amala da su zai sauƙaƙe maka samun ƙarancin matsala da su akwai abin da ana faɗa kasan san ba zai yiwu ba ana cewa za a yi kaza kai ka wannan tatsuniya ne ɓata lokaci za a yi akwai abin da kuma ana cewa za a yi kai kasan wannan mai yiwuwa ne haka sahabbai suke Allah ya taimake mu ghairu karihatun lahu ko ba tare da mai kiyayya ga wannan azumi din ba wala mustasilatun eh, lisiyamihi kuma ba mai jin nauyi kamar an daura masa nauyin dole azumi din ba au mustasilatun aliayyamihi ko wanda ke ganin kawai an tsawaita masa ranakunsa ne da yinin sa a cikin yunwa walakin sai dai shi mumini a maimakon duk waɗannan matsaloli yaftani mutula ayyamihi za ka ga yana ribatan tsawon yininsa li'azumi tsawab don girmama eh, don girman lada da ke cikin wannan azumi din wamci daji sa'atihi da kuma jogewa ko tsayuwa ko wanzar da lokacinsa limayar juhu min al'ajir na daga abin da yake fatan samu na lada wa tsawab da sakamako fiha a cikin azumin da yake wannan yana cikin alamun hadith na na akwai qala al a gaba wa qala al-bagawi rahimahullah imam al-bagawi Allah ya masa rahma shi kuma yace qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtisaban yana mai neman lada ai abin nufi talaban liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala yana mai neman lada a wurin Allah mai girma daukaka mana yana yi domin Allah wa thawabihi da kuma neman sakamako a wurin Allah yuqalu a larabci akan ce fulanun yahtasibul akhbar wane yana tsamkaya yana tsammanin labarin duka wa ya ha yana kuma dakwanta ai ana nufin ya ha yana neman labari yana tsinkayen ina zai samu labarin abin da yake so ya ji ko yake bincike a kansa fi hain haka ne ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya ƙara ya daga abi ƙala kala ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza dakhala shahru ramadana idan watan ramadana ya shiga yaushe ne watan ramadana ke shiga wani lokaci ne ake cewa ya shiga ran da aka kai azumi ko ran da aka ga wata ran da aka ga wata idan yanzu muna zaune kaddara yau 29 ga watan Sha'aban, sai aka ce mai alfarma sarkin musulmi ya ce an ga wata mai dami sai mu mun san yanzu mun shiga daren mai daren ramadan ko ba haka ba ne sai mu ji tsoron Allah sai mu himmatu mu azumin mu don Allah kaga wannan gaban kuma yake da kyau mu ja hankalin junanmu wurin kauce masafani da rikici a tsakaninmu musamman abin da ya shafi ganin wata mu daga cikin matsalan mu rashin girmama jagorancin rashin mai da mu kuma ba yadda za a yi mu ci nasara ba muna tsarkake zatiya na wani mutum a shishi ɗai ba amma dole a tsarkake kuma hanyar da ita ce asalin al'umma idan al'umma ta zauna ba jagoranci ba shugabanci ba ranar da za ta taba cin nasara ba ranar da za ta taba ci in ni ina ga sai abin da ni nake so na yadda da shi dole abin da nake ga dan na isa in faɗa kila zan iya karantawa in fassara mutane za su saurare ni zan iya bayani in zalaka a magana a je a ce kaza ne wannan ba shine maslaha ba fa wannan ba shi ne maslaha ba in har kana son annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya to dole zaka tausaya ma al'umma dole eh gaskiya ne in dai kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai sanka da shi ta gaskiya ne to wallahi dole ka ji tausaya al'umma kuma daga cikin tausaya al'umma ka kararraba su aka abinda Allah bai raba su in wani abu ne da shari'a ta ja layi sai ka ja layi ba matsala bane wannan daidai ne amma ba yanda za a yi maganan ganin wata dole sai da jagoranci a cikin dole sai da shugabanci a wannan gaban kowane ne kai fa baka da yanci ka bugi kirjinka ka ce kai kaza ne in dai fa zaka yi wa kanka adalci kuma in zaka ji tsoron Allah da dan shi zaka yi azumi kuma zaka ga ba a damuwa da wasu abubuwa na ibada a sa mutane sai amma an damu da rikici mu matsalar mu kenan kuma so da yawa sai ni ta rikici mi ta tafka bala'in rikici akan abin da ma afalin shi base din shi afalin shi ma bai da karfi azumin arafa ya faɗo ran asabar an yi sallar idi ran juma'a ya batun idi biyu duk fannin za ka ta ji ana ta rikici kai ta ji kamar za a ɗauki makami a daki juna ko a kafarsa juna wanda asalinsu su so a shari'a duk ka je ka dawo nafila ce Shi ne fa ba wani abu ne fannin na wajibin tarzawa malamai suka ce duk matsalar da sabani ya karfi a cikinta, to ita ba ta bata da karfi saboda da tana da karfi yanzu za a zo a yi a akan sallah wani zai rikicin za a yi sallah magariba ko ba za a yi ba ba ka taɓa ji ba saboda mai matsala ce mai ƙarfi Allah ya riga ya faɗe ta alaihi wasallam ya faɗa shi kenan ba kes to in ka ji har an baka daman kai ka faɗa wane ya faɗa abun ba mai ƙarfi ba ne da mai ƙarfi ne tuni za a share ku a wuce wurin ko ka taɓa jin an yi istilahi ko istinbadi a babin aƙida ba za ka ji to wannan gaba ce da ya kamata don Allah mu ji tsoron Allah a cikin ta mu tausaya ma kawunan shi babban abin da rayuwa take nema shine fa yin aiki domin Allah ka yi aikin da Allah zai amsa idan kana jin kana da wani bincike ko wani ilimi wanda ya fi na waɗanda kila ka raina masu waɗanda suke yi to ka yi rubutu mana kasa ai ba mala'iku ba ne ko ka rubuta ka je ka same su su ma da kansu na faɗan lambobinsu kuma ka san inda suke kuma inda gaske don Allah kake ya za ka zo bidiya kana walakanta shugabanka kana tozarta al'ummanka me ya riban ka me riba wallahi ko kana jin da amfani cutar wanda ka yafi amfanin yawa cutar wanda ka yafi amfanin yawa ko ba maslaha bane a shari'a ka zo ka kawo fitinar da tafi karfin abin da kake gani kai maslaha ne ba ba ba abin nan bane yanzu ba an tarkice an ce boko haram bo yanzu mutane dubu ɗari da aka kashe mai riba da aka ci mai ƙarshe mai aka ci mai canza abin da zai canza abin da zai canza haka duk rubutun da zaka yi ikon da zaka yi bala'in gaba da adawa ma kake sa kuma shi dan adam ba mutumin da ke so a takin personality dinsa ku rike wannan duk mutumin da za ka rinka harin shi ka karya shi ko ka kashe mai hanya abinci ko ka walakanta matsayin shi wallahi ba ku zauna lafiya da shi wallahi ba ku zauna lafiya da shi kowa kake so ku zauna lafiya to ka kiyaye mai abinci, na farko matsayi in Allah ba shi matsayi ba shi matsayin shi idan ka ga nan hanya abincinsa ne je ka nemi wani kar ka toshe ma nan adam hanya abinci duk mutumin da ka toshe ma hanya abinci zai yadda ya mutu ba zai yadda ya mutu to wannan gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah a wannan bayi waɗanda suke faɗa kenan haka mu ma mabiya haka mu ma mabiya wani sai buɗe baki ya zagi kuma ka bashi alƙalami ba zai iya rubutu ta hagu ko ta dama ba ko sunan shi sai ka gyaran shi da kuskure amma kuma sai buɗe baki ya zagi shi ba ya zagi wanda ya shekaru a cikin ilimi da yawan abubuwan da ake faɗa abu ne fa na ilimi ba abu ne na ilimi karamin misali ba ni ba ina tsarkakewa ba ne amma dai ni na san maslaha yana cikin mu koma ga jagoranci da shugabancin ni na san wannan shine maslaha shine abin da na imani da shi har gaban Allah na iya tsayuwa a kansa saboda akalla ni na san me ake yi daidai gwargwado ko a nan Kaduna da ake magana akwai fa inda fa ba fa a Ramadana kaɗai ba duk wata duniya da ka sani fa sai an fita wajen gari ba can karshen su riga sannan fa an hau saman tsauni har a lokacin da ake da matsalar tsaro akwai sanda ta hada da 'yan sanda da kaza an hau fa an duba wata ba kai kana nan kana danna wayanka ko kana shagon kasuwanka sai kuma an zo an faɗa abu kuma kai ta zagin mutane kai baka fita an yi da kai ba kai baka yi karatun nan ka zama mai ilimi a fannin ba amma kuma sai zagi to me riban ka zagi kuma in ka zagi wani me riba dan Allah me riba a cikin zagi Allah sallallahu ya faɗi mumini ba mai zage zage ba idan abin da kaga an yi ba daidai bane in ka haifu a ilimi ka yi rubutu mana ka faɗa ka faɗa amma zagi bai da abin nan saɓani abu ne da mutane ba sa rabuwa a cikinsa ni ba yana cewa ka'ai saɓani ba ne amma saɓani yana da ladubbansa yana da ladubba kuma in shugabanci ya shiga ya kamata jama'a su yi haƙuri ya kamata jama'a su yi haƙuri a da al'amari zuwa ga asalinsa ko ma menene in ka sallama ana bi a hankali Allah bai ce dole sai a lokacin ka za a samu gyara ba ba ba ne ba Kuwa na alƙawarin da Allah ko gani kake kuskure ake Allah bai ce dole a lokacin ka za gyara ba kila sai a lokacin jikan kama ko ma dai wanne ne a tsira shine fatan mu Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan watan Ramadana ya shiga yanzu mun yadda daren da aka ga wata Ramadana ta shiga ko ke sa wanda suke yin tarawihi a wannan lokaci ba su kuskure ba in sun yi futihat abwabus sama akan bubbuɗe kofofin sama wa ghulqat abwabu jahannam sannan a kukkulle kofofin jahannama wasu sulati shayatin sannan sai a daddam wasu shayatin sannan sai a daddaure shedanu a a cikin mene a cikin mari wannan fadin Allah sallallahu alaihi wasallam za a bude kofofin sama budewa ne na hakika ba ka ce kila ai ana nufin budewa shine yawan rahama ba asalin budewa da ka sani Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai ya ji wani kara kamar an bude kyaure ce wata kofa ne a sama ba taɓa bude ta ba sai a yau to kaga wannan ya tabbata cewa ana bude mene kyaure na sama kenan abwabus sama da aka faɗa yana nufin aljanna kofofin aljanna ake budewa saboda ita aljanna hawa ne ake aje a same ta a sama kuma matakala ne wanda rukunta shine al'arshin Allah Allah ka sa muna da rabo a ciki daura shayatin nan kuwa malamai suka ce sune kangararrun shedanu kuma wannan bai nuna cewa a Ramadana ba za a iya samun matsalan wani shedani ko daya ko biyu makamancin wancan ba wannan yana nuna rinjaye a kai wanda suka ɗabi'antu da shaidancin zai musu tasiri amma za su samu ukuba mai tsanani a sakamakon wannan akwai wafi riwayatin Muslim? kuna da shi? na mala ya ce wafi riwayatin Muslim a wata riwaya kuma ta imamu muslim wanda ya ruwaito an abi huraira daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ja a ramadan idan watan ramadana ya zo, yazo futtihat abwabul janna to kun ga can a sama ɗin ga fasarar ta ana ko can an ce abuwa bul sama za a da ƙofofin sama sai wannan riwayar ta ce abuwa abwabul na, ai a sama ɗin can ma'ana hul na. za a da ƙofofin aljanna Allah ka sa muna da rabon shiga aljanna mu da iyayenmu da yan uwanmu wa ghulqat abwabun nar sannan za a bubbuda kofofin wuta jahannama da ma wanda ba ita ba na'am wa ghulqat abwabun nari haka ne a rufewa ko to me nake ni to a lalle ko ya kuri sha'awan aljanna yasa na fassara haka <laughs> na ka wani aljanna nan ko sai a rufe kofofin wuta wa suffidatish shayatin ma'ana sai a kukkulle a daddaura shedanu su ma a wannan lokaci Allah ya taimake mu a cikin wannan hadisi malan suka ce za mu fahimci wato darajar Ramadana da lada da kuma cewa shi ma dalili ne na gafarta zunubai kuma in Ramadana ta shiga dai ana yin bananza na alkhairi wasu kuma da Ramadana ta sai je su ciyo lijo da karta ko kaga wannan bai daidai ba sai kaga ana share wurin da da can ba raya shi da ibada ba sai a raya shi da wani abu a gama a gama kuma a je a dawo sai ka ga abin kuma ba yanda aka ce ba nan sallallahu alaihi ce so da yawa wani mai azumin bai da sakamakon komai sai yunwa ma'ana ya samu ladan azumi amma bai samu falalan azumi da ake samu na wannan yantawan da sauransu ba yana dai da ladan azumi me yasa zai zagi wani zai ci mutuncin wani Allah ya tsare mu to don haka nan wannan kuma yana tabbatar mana cewa akwai shaidanu? kuma kangararrun su ne ake daure su a watan Ramadan lokaci ya ja ila ga tsaya hakuri mu tsaya nan ko sai mu tashi babu babu tibai Ramadan bi sittin bi sittin min Shawwal abinda muka faɗa daidai ƴan uwa Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sanarwa guda biyu a gurguje na farko kamar yadda muka faɗa za mu buɗe asusun Ramadan to an buɗe shi amma fara kusan duk majalisin da muke mun fara yin maza da mata duka an fara nan masallacin kamar nan ka faɗa mun wakilta malam kabiru ga takaddan nan tana hannun shi duk wanda yake da niyyar ba da tasa gudunmuwan zai faɗi sunan shi da abin da zai iya rinka bada duk sati malam kabiru zai rubuta abin da aka tattara zai faɗa in mun zo ƙarshe darasin da mu na ƙarshen Allah yadda za mu faɗi lissafin abin da aka tara a majalisin gaba ɗaya ran da kuma za a yi siyayya abin da za a siya na marayun za mu sanar ga wanda ke da sha'awan zuwa ya ga ake yi zai iya zuwa ya gani abu na biyu shine daura da malam nura yake mana na littafin inhirafu shabab an fara shi a shekaran jiya gobe za a ci gaba a masallacin marigayi alhaji musa masallacin darul abrar sha Allah ta'ala wannan littafi yana da matukar fa'ida da muhimmanci ina kira gare mu lallai mu ƙara dagewa mai kokari mu halarci wannan majalisi saboda fa'idarsa da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh